الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد يومنا رانر العربة وطن رمضان لنا لفانا بقوي كينوكو من أزمي شدة هو بقوي بقوي هو أنا بقريب الثلاثين دا ترى تجريا كما يوم يوم إشرين دا ديو ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na shida a wannan majalisi na masallacin alkulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya wanda muke karanta suratul tauba muke sharhi da bayanin ma'anonin ayoyinta mun tsaya a bayanin aya ta shida ويو زام تاشدي لك قارشا بيان آية شدا قال بسم الله وإن أحد من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يلا Thank you. ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi tsaro da kariya ya zauna a kusa da kai wai nemi alfarmaka wajen neman izini domin ya shigo garin musulmai domin gudanar da ayyukansa da sana'arsa ko kuma domin kawo sako ko kuma domin ya zo ya ji me Allah yake faɗa ne game da abin da ya shafi musulunci ya duba ya ga zai iya musulunta ko ba zai musulunta ba ko dai da wata maslahar wacce ko da wani dalilin wanda akwai maslaha a ciki wanda an tabbatar da kuma babu wani abu da zai cutar da musulmai to fa ajiru ka iya ba shi dama ta yasma kalam Allah har in yazo ya ji zancen Allah thumma ablighu ma'mana sannan kuma ka tabbatar masa da cewa ya isa zuwa ga ko ya koma zuwa ga garin da yake da aminci Allah ya musu haka ne zalika saboda bi annahum qaumun la ya'lamun saboda mutane ne da asali ba su sani ba yanzu suke so su shigo garin ku dan su sani ko kuma suna kafircin ne sun ki musulunta saboda ba su san irin hakikanin yadda Allah ya tanadar musu azaba ba wanda to wannan abu za a duba sai a ba su dama domin su zo su ji zancen Allah wataƙila wannan ya ƙara ya zama sanadiyar shigar shari'a cikin zukatansu. mun faɗi asar ɗin da Imam al-Qurtubi ya kawo Allah ya ji kansa da rahama daga Sa'id ibn Jubair mursalan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a afwan daga sayyidina Ali Allah ya ƙara da a gare shi cewa abin da yasa aka faɗi wannan maganar ga abin da wa'ansu mushrikai suka tambaye sayyidina Ali cewa idan lokacin ya ƙare kuma sai ya zan mu wani daga cikin mu yana buƙatar ya shigo garinku domin ya ji abin da Allah yake faɗa game da al'amarin mu yanzu shi ma wannan din in zo kashe su za ku yi sai sai na Ali ya ce a'a ai Allah yana cewa in ahadun min al-mushriki nastajaraka al-aya to da wannan ayar ne malamai suka kafa hujja akan cewa wato idan dai shugaba ya ba da izini akan a shigo gari to wannan izinin ya halatta kamar da Imam qurtubi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin Al-Jami' li ahkamil Qur'an kuma shugaba yana ba da izini ne duba da maslaha ita kuma wannan maslahar ko dai zanto za ta amfanar da mutane baki ɗaya ko za ta amfanar da waɗansu mutanen wannan kuma abin da Imam Qurtubi ya faɗa cewa babu saɓani tsakanin malamai baki ɗaya a game da wannan ra'ayi to amma akwai maganganu na malamai da yawa akan me gejin maslahar da za ta sa a bawa kafiri ko mushriki dama ya shigo ƙasashen musulmi wanda an samu ruwayoyi daban-daban daga imamu malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wato akwai ruwaya daga Abdulmalik ibn Majashun cewa akwai kuma wata riwaya ta jumhur na almajiran Imamu Malik dangane da abin da ya shafi umarnin ɗaiɗaikun mutane ko kuma izinin ɗaiɗaikun mutane shin kowane mutum yana da damar da zai iya bada izini ko kuma dole sai sarki ko sai shugaba wanda zance mafi inganci kuma mutane ma suna da damar da za su ba da izinin sai dai saɓani da aka yi a kan mace da kuma ƙaramin yaro don kar wani mushiriki ya zo ya yaudari mace da ba shi dama ya shigo kuma ya cutar da musulmai ko wani mushiriki ya ribaci rashin nutsuwa da girma na ƙaramin yaro kuma shi ma a bashi ya shigo ya zo ya cutar da mutane. sai Allah subhanahu wataala ya ce ku ya shigo din hatta ya sami kalam Allah domin in ya shigo ya ji zancen Allah summa ablighu ma'amana sannan kuma ku tabbatar da cewa kun isar da shi dan in ya zo kun taimaka masa har ya isa zuwa ga garin da anan ne amincinsa yake na asali saboda gidan da kuka ba shi tsaro nan ba gida ne na aminci na asali ba gida ne na aro to sai matsala ta gaba hatta sama kalam Allah wanda jiya mun fara tattauna matsalar har sai ya ji zancen Allah wanda babu sabani a wajen malamai cewa zancen Allah nan ana nufin alqur'ani kuma mun yi bayani dogo akan cewa lallai alqur'ani zancen Allah ne min hubada. wannan daga Allah ya taho wa ilayhi ya'ud kuma za a yi lokacin da qur'ani zai tattara gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah kamar yadda zo a cikin asar na Allah ya dan Mas'ud za a tafi da alqur'ani gaba ɗaya hatta la yabqa minhu harfun sai ya zanto za ka buɗe ƙur'ani ka tarar da babu ko harafi ɗaya kuma baki ɗaya Allah zai kwashe mahaddatan gaba ɗaya zai zama mutum ɗaya in ya haddace Fatiya ya zama duk duniya ba wanda ya kai shi karatu a ɗauke shi a nan a ɗauke shi a can a ɗauke shi a nan wanda a wannan lokacin ne da alkiyama za ta tashi ya zanto yawanci mutanen da suke duniyar ko gaba su ma mutane ne na sharri a shirarun nas hatta yasma kalamullah har sai ya ji zancen Allah to kamar yadda na faɗa an samu ra'ayyuka daban-daban akwai ra'ayi na falasifa game da abin da ya shafi zancen Allah philosophers kenan akwai ra'ayi na mutazila akwai na ra'ayi na kullabiya kamar yadda abul hasan al-ash'ari ya kawo su a cikin al-maqalat maqalat al-islamiyyin sana akwai ra'ayi na al-ash'ariyah wal maturidiyya sana akwai ra'ayi na na ahlus sunnah wal jamaa wanda hasilin ra'ayin wayancan kungiyoyi suna ganin cewa ba zai yi kai tsaye a tabbatar wa da Allah sifar zance ba sai an mata tawili daga waɗanda suka kora zancen gaba ɗaya kamar mutajila sun ce ai zancen Allah ai Allah halittar zancen ne don haka zancen ba tare yake da Allah ba mun fasilun an da haka su a wajensu alkur'ani halittarsa aka yi su kuma a sha'ira da maturidiyya wanda su sun tabbatar da sifofin da hankali ya tabbatar da su. sun kasa sunan sifofin Allah zuwa al da an-nafsiyya da al-ma'nawiyya da al-ma'ani wa yatba'uha al-afdal wanda suka ce ga baki ɗaya sifofin da suka tabbata na Allah cikin sifofin da wato za a iya hankaltarsu su da ma'ana guda bakwai ne akwai al-wujudu sun yarda cewa Allah sabon mene duk da cewa ɗan adam sabon mene akwai alƙidam cewa da ɗaɗɗe ne Allah ba na yau ba sannan kuma a alhaya sun yarda cewa Allah rayayye ne sannan albaƙa'u sun yarda cewa Allah zai zai wanzu lokacin da babu kowa sannan kuma sai menene sai al-mukhalafa ko cewa Allah ya sha bamban da komai sai kuma alƙiyamu bin nafs ko sai kuma alwahdaniya wayannan su ne sifofin da ake kiransu da sifofi na ubangiji na kansa annafsiya to kuma akwai alma'anawiya wanda su a ma'ana ake ɗauka su wanda akwai a wato ji da gani da zance wanda ubangiji suna cewa Allah subhanahu wata'ala qadiran kuma al-qudratu al-iradatu al-ilmu al-hayatu samu al-basaru an gane ko to amma duk da haka sai suka ce Allah yana ji amma ba da kunne ba yana gani amma ba da ido ba yana zance amma ba irin zance ba ahlus sunnah jama'a kuma sai suka tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa da kansa manzon Allah ya tabbatar masa da shi Abinda Allah da manzonsa suka yi ƙarin bayani sai suka karɓa wanda kuma bayani bai zo daga Allah da manzon Allah ba sai suka tsaya a daidai iya wurin sai aka ce musu to me kuke nufi suka ce mu kawai numirru haka ma ja'at muna karanta sifofin mu fassara suka mayar da suka zo bila kai amma ba ma cewa yaya me dalilin ku suka ce saboda abu biyu na ɗaya Allah ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu wanda yake irin Allah na biyu kuma Allah ya ce wa huwa samiul basir ya tabbatar da kansa as-sam'u da al basar wannan ya nuna Allah yana da sifofinsa nasa to idan ma kana tan sifar Allah ka ji ta mutum yana da ita to Allah dai laisa ka mislihi shay'un in dai ka taɓa ganin wata sifa kuma ka ji an ambaci Allah da sifar da take irin wannan a suna to suna ne kawai ya haɗa da haka akwai abin da ya kira alƙadar al-mushtara kuma sa alham su kalmomi in an faɗe su ai suna dacewa ne da masu kalmomin kamar yadda muka sha faɗa yanzu idan muka zo muka ce wato tattalin arziki ya yi tsawa akan faɗa haka a magana ko a ce da economic ko da economy has shouted ko wani abu mai kama da haka amma shouted din irin na mutum ne shi ga wadda za ka fahimce shi ne mentally ba wani physical shouting bane da zaka iya inculcating a zuciyarka haka gano yadda abin yake haka zalika idan aka sifanta abu da girma ko da kankanta in ka iya ganin sa ne zaka yi masa jiji na sha ba misali ka zo ka ce na ga wani wani dan tsitsin raƙumi dan kaɗan dan mutsilili kaga kenan mai hankali bahaushe wanda ya san raƙumi in ya ji an kai matuƙa an ce ai duk duniya ba za a samu ɗan tsitsin raƙumi irin wannan ba kenan bai fi kaza ba a gani a dai mun san raƙumi ne to saboda haka kawai dai kai dai ka san dai duk kankantar raƙumi dai za ka kawo a zuciyarka dai ba zai wuce duk inda za a haɗa tunanin mu ɗin nan sai ka ga duk za mu bayar da kankantar gwargwadon abin da ya dace da rakumi saboda mun riga mun san shi in na zo na ce muku na ga wata murguje jiya turuwa ƙatotuwar da duk duniya kila ba turuwa kamar ta kai akuya yawwa ka gani saboda dai ka san turuwa za ka iya ba da misalin ta to Allah da baka taba ganin sa ba sai ka tsaya a gaya maka yadda yake abin da aka ƙara faɗa wanda baka sani ba sai ka tsaya a daidai wuri Allah ya ji kan Ibn a cikin lamiyarsa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي ومودة القربى بها أتوصل har dai a ciki yake ta wani kullihim على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل يتي وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الفراز الأول وأرد عقدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضر حكيتي a ƙarshe yake cewa ha za a shafi'i wa malikun ko wa malikin wa abi hanifata summa ahmadu yankulu fa in ittaba'ta tariqahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwalu yace wa jami'u ayati sifati umirraha haqqan du ayoyin sifa da Allah ya faɗa ya sifanta kansa da ita to ina karanta su in tafi da su yadda suke kamar yadda magabata na farko suka rawaito an gane ya ce kuma sannan in akwai wani abu to sai in mayar da ƙwahudar abin zuwa ga waɗanda suka rawaito kuma duk abin da za a yi tunani na cewa an ce Allah yana zance ki laka zaƙi duk ni wannan kila kilan ban san da ita ba ku kuka santa wa asuna an kulli ma yutakhayyal yace wa qulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa duk abin da Allah ya faɗa cikin qur'ani ni na ya da shi kuma a ƙarshe ce wannan aqidar Imam Shafi'i ce da Malik da Abu Hanifa Ahmad ma ita ya nakalto idan ka bi tariƙar su to Allah ya datar da kai in ko kace zaka yi bid'a to fa baka da wata makoma to hatta yasma'a kalam Allah mun dan da misali jiya to amma da yanayin rikodin na san an za a sa za a yanke daidai wajen cewa lokacin khalifa al-ma'mun wanda yake dan Haruna Rashid ne a daular Abbasiyya Allah ya jarrabe shi da falsafa shine farko a cikin shugabannin musulmai da ya taɓa karkata zuwa ga ilimin mutanen Ruma da mutanen Girkawa wanda aka duba littattafansu aka ga akwai kimiyya a ciki da fasaha da falsafa da mantiki sai ya sha'awar wannan ilimi ya zaburar da mutane akan su je su fassaro waɗannan ilimin a da su larabci aka fassaro su aka dada su larabci to sai zanto ya fitilu da wannan falsafa wanda da philosophy ake bi inda kun san a falsafa tana da ajujuwa akwai ilimin hai'a akwai ilimin handasa na injiniyar akwai ilimin kididdiga da lissafi shi da abin da ya shafi a ah, wato falsafatin riyadiyya akwai kuma abin da ake kira mawara a tabi'a wanda ake cewa metaphysics wanda abin da ya shafi metaphysics ga baki ɗayansa kafirci ne a cikin zunzurutunsa haramun ne karanta shi haka zalika abin da shafi ilimin hai'a shi ma haramun ne wanda a cikinsa ne ake tsago ilimin watanni da yanayin tsayuwar wata da yanayin kaza idan ban da abin da ya shafi ilimin falaki na lissafi to duk abin da ya shafi ilimin hai'a zancen wuti ne shi ya sa ma da suka zo suka tambayi ubangi manzala sama game da abin da ya shafi jariran wata abin da suke so suna so a kawo musu hayar jariran watan da ya sa wata yake zuwa karami sannan ya zama babba sannan ya yi kaza sannan ya tankware Allah ya musu ya banza da wannan yake cewa kawai kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj ga abin da yafi muhimmanci nan kawai wato watanni suna taimakawa wajen sanin lokaci kuma ana yin hajji, tunda ku kuna yin hajji. to shi ma'amun a lokacin ya fahimci falsafa kuma sannan ya Allah ya fitine shi da ita to a cikin falsafan ne sai ya zanto ya aqidanci aqidar khalqul qur'an cewa alqur'ani halittarsa akai tunda zance mutane suna iya karanta shi to kuma dama hatta ahlus sunna sun tafi akan cewa ayyukan bayi gaba ɗaya halittar su Allah ya yi Allah ma ya faɗa ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna duk Allah ne halicce ku kuma shi halicci duk ayyukan da kuke yi to sai suka fassara cewa to ai zancan Allah ma tunda ana iya karanta shi da harfai istabharu bil huruf to kawai fa huwa makhluqun to tun a lokacin sai ya so ya kira mutane zuwa wannan aqida to amma sai ya kasa saboda a lokacin akwai wani badakkaran malami irin dakkan malaman na cikin ta tabi'ina malaman Allah wanda shugabanni ma kamar su suke yi, wanda ba sa duniya a gaban su ba Yazid ibn Harun al wasiti Abu Khalid malami ne sika ne amintacce ne yana cikin rijalul kutub sitta ya rasu shekara an haife shekara ta 118 ya rasu shekara ta shida. to shi da kansa yake cewa na so in ɗora mutane akan aƙida cewa ƙur'ani ba zancen Allah ne halittarsa aka yi to amma ba dan yazidu ibn Harun ba wala da tuni na ɗora mutane akan wannan to sai Allah ya sa sakamakon su yazidu ibn Harun sai aka kasa shi yazidu ibn Harun shine malamin su Ali ibn al-Madini shine malamin su Imam Ahmad shine malamin su Ishaq ibn Rahuya shine malamin sannan shine malamin su a ta bin Walid ko da ke Baqiya ya riga shi mutuwa shi kuma ya yi karatu a wajen su Shu'batu bin al-Hajjaj da sauransu dai to Allah ya ji kansa bayan ya mutu shekara ta 206 har sai da aka yi shekara ta 218 a da 14 to sannan ne ya fito da wannan akidar sakamakon wani mummunan azzalumin waziri da yake da shi Ahmad ibn Abi Du'al to a lokacin ne isa a je a jarrabi mutane aka dinga jarraban mutane gari gari to idan ka ce baka yadda ba za a kashe ka an kuma ka yarda shi ke na sai a sake ka to a nan ne mutane da suka ga takobi za a kashe su manya manyan malamai da yawan su suka dinga yin tauriya sai mutum ya nuna bango shi bangon yake kallo ko ya nuna hannunsa ya ce ai sai ya ce in dai ana magana ƙur'ani wannan ƙur'ani da ake faɗa to ai wannan kuma halittarsa a kan shi bango yake nufi ko hannunsa su kuma can sai su ce yana nufin ƙur'ani. wasu kuma suka dinga faɗa ɗin kawai don su kubuta man kafara da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to amma sai labari ya zuwa ba cewa akwai manyan malamai da ba su yarda da wannan aƙidar ba a can Baghdad. A cikinsu akwai Muhammad ibn Nuh wani matashi, akwai Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullahi Shaibani. To sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga Isa ibn Ibrahim wanda shi ne gwamnan Baghdad a lokacin. Kufa ya ce a a gaya masa cewa a haɗo masa Imam Ahmad da Muhammad bin Nuh a kawo masa to shine aka je aka kai musu sammaci aka daure su aka sa musu mari aka taso su za a kai masa shi su can Tarasus sagar a Tarasus to an zo da su Rahaba an sauke su a Rahaba Imam Ahmad yace muna zo na kawai sai ga wani balaraba koyi nan ya zo yace ayyukuma Ahmad ibn Hanbal waye Ahmad dan Hanbal yace ba mu san shi ba kawai yana tahowa har ya iso zuwa gare mu sai ce to ina so in maka wasiya cewa ka tsaya ka dage akan matsayinka da ra'ayinka amma dai ka sani sakamakon ka shine kisa to ka yi hakuri duka ne da takobi a nan da jin daɗi kuma a can lahira Allah ya cika maka da kyakkyawar makoma Ya ce ya shuɗe ya tafi ya bani to a wannan tafiyar ne saboda azaba shi Muhammad ibn Nuh bayan azabar da aka gana musu a wato a abin nan a tuntun a garin su to ya jikkata sosai hatta kai yayi rauni an sa su a jirgin ruwa ana tafiya to kafin a kai din sai cuta ajali ta kama shi to shine wa Imam Ahmad wasiya Imam Ahmad ce ban taba ganin matashi wanda yake da jalal tsayawa da jajircewa irin Muhammadu bin yace min to ya ya kai wannan ba Allah ka sani cewa lasta misli wa lastu mithlu ni ba irin ka bane lasta misli wa lasta mislu lasta mithli wa lasta mithla kai ba kamata bane ni ba irin ka bane ni watakila idan aka je za a iya azabtar da ni in ji tsoro in canja akida ina tsoron haka amma ina haɗa ka da Allah ka daya ka jajirce kar al'umma ta ɓata a sanadiyar ka kar ka canja akidar ka sani cewa duk abin da zaka ji na wahala iyakacin sa anan kenan watakila. Allah ya maka kyakkyawar cikawa imam Ahmad ya ce ban gushe ba ina tuna wannan wasiyar da ya mu ya ce to akan hanya aka zo aka ba su labari ya ce mun tafi an ajiye mu a rahaba can sai ga wani mutum ya zo mana yake cewa ina takaicin abin da zan gaya muku tun da nake ban taɓa ganin amirul Umina ya fushi irin wannan fushin ba ya zara takobi ya sai tamashinsa ya ce muddin ya haɗu da kai Ahmad ibn Hanbal la yuqatti annaka iraban iraban sai ya sassara ka guntu guntu to a wannan tafiyar shi Muhammad bin Nuh ya mutu Imam Ahmad ya ce ne masa wanka ne masa sallah ina fatan an cika masa da kyakkyawar cikawa to lokacin da aka zo aka ba Imam Ahmad labarin abinda da Ma'amun ya ne masa to anan ne ya tashi cikin dare yana kuka yace ya ubangiji wannan fajirin bawan naka ka da kau da kanka ya rufe shi har ya faɗa abin da ya faɗa ya ubangiji kada ka haɗa da shi ba na ƙauna in gan shi gari na wayewa sai ga labari ya zo cewa ma'amun ya mutu ka ji waliyan Allah Allah ya kashe ma'amun ya mutu a shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas to sai ɗan uwansa mu'tasim billah sai ya karɓi wasiyya ya karɓi khilafatul ahad dama shine waliyul ahad shine crown prince to sai sai sai to amma kafin ya mutu ya masa wasiya lalle ya ci gaba da azabtar da mutanen da su yadda da kan qur'an to amma shi ba shi da aqidar a zuciyarsa to sai dai tausayin ɗan uwansa da kauna ta sa ya daya ya jajirce aka aka kawo musu su Imam Ahmad yasa aka kwance shi aka fito da shi yace masa me zaka ci gaba da alqur'ani yace ya amirul mu'minin qur'ani zancan Allah ne Allah ne Allah ne ya faɗe shi kuma daga Allah ya fara zuwa gare shi yace kai canka ka faɗi kalma ɗaya kawai da za a kyale ka ka ce kawai halittarsa aka yi ka huta yace in ka faɗa haka da kaina zan zan je in kwance ka kuma zan mai da kai zuwa inda ka fito amma yace ina yace to ya amirul mu'minina ina so ka bani aya ta alqur'ani ko hadisi na manzo Allah wasallam da yake nuna cewa alqur'ani ya sa aka to a haka ne har a tashi Ahmad ibn Abi Du'ad ya jarrabu su Imam Ahmad karshe a sake komar da su Imam Ahmad ya ji duniyar nan ya lallashi Imam Ahmad ya gwada masa cewa akwai malami na wanda shi ya rene ni a wajensa ne karatu ina ƙaunan malamin yana da karfin hujja zan so a ce yana cikin fada ta domin ya zama malami na a fada amma ga yadda muka yi da shi sakamakon kin bin wannan umarnin ina rarrashin ka ka taimaka ka karɓi wannan ba yadda bai da Imam Ahmad Imam Muhammad amma ya ce ina alqur'ani zancen Allah ne sannan ya umarni a kama Imam Ahmad a zalu shi a azabtar da shi aka dinga dukan Imam Ahmad ku duba fa shekara da shekaru tun shekara ta 2014 sannan ya umarni da a ɗauke su a ɗauke shi da a ɗauke shi daga wannan kurkukun a komar da shi kurkukun garinsu wanda kurkuku ne mai mugun kunci da tsanani da bala'in duhu wanda anan ne har sai da Imam Ahmad a shekara ta 221 ne ko ko da 21 har sai da Imam Ahmad ya yi rashin lafiya mummunan rashin lafiya a watan Ramadan an ɗaure shi a Baghdad ya yi wata talatin a can garin Kali in Darul Khilafa sannan aka da da shi garin su aka ci gaba da ɗaure shi ne wannan rashin lafiyar aka ji tsoron mutuwarsa sannan sai aka fito da shi to ana haka ana haka har shi ma mutusin din ya mutu sannan sai wafi ya zo da wafi ya zo shi ma ya gaji azabtar da su Imam Ahmad to amma sai zanto shi yana da ɗan saukin al'amari a lokacin alwasif ne da lokacin to shine aka kamo wani tsoho daga garin Sham aka zo da shi yace aje a kira Abu Abdullahi aka kira shi shi Ahmad bin Abi Du'ad yace a jarraba shi da yazo ya masa sallama ce assalamu alayka ya amiral mu'minin yace kada Allah ya gaishe ka kada Allah ya yace to kai kwatar da kai da kake shugaban mutane Allah ya yi umarni cewa in an gaishe ku ku mayar da ita ko wacce ta fita amma kai baka yi mayar da irin ta baka mayar da wacce ta fita ba sai ya ce masa to a jarraba shi ce wannan kaskantaccen na fi ƙarfin ya jarraba ni sai dai ni in jarraba shi sai aka ce to tambaya abin da kake so yace kai Ahmad ibn Abi Du'ad me zaka ce game da Qur'ani yace Qur'ani Allah ne ya halicce shi sai ce to wannan magana da ka faɗa shin manzon Allah ya faɗe ta yace a Abubakar da Umar da Usman da Ali sun faɗe ta yace a yace masha Allah masha Allah manzon Allah bai faɗe ta ba abubakar da umar da usman da ali ba su kai ta ba amma ahmad ibn abi du'ad ya faɗi. sai ce to ina so in tambaye ka me ya rubi da ka game da qur'ani yace ka halitta sa aka yace shin manzon Allah ya san da wannan maganar ya koyi ya sanar da mutane yace a'a abubakar da umar da usman da ali sun sani suka koyi suka isar da mutane yace a'a yace masha Allah masha Allah jahilaha rasulullah وجعلها أبو بكر وعثمان وعمر وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤاد ne aka kunyata ibn abi du'ad sai abi shi abir mu'mina wasif alwasif bi amrillah sai ya tashi sai gaba ɗaya rikici sai ce to a komar da shi aka komar da shi daga baya sai kasa bacci sai ya tashi yana ta maimaitawa jahila rasulullah وأبو بكر وعمر وعلمها ابن أبي دحاك لم يقلها رسول الله ولا أبو بكر وعمر وقالها ابن أبي دحاك أما وسعك ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي kawai sai su gaba ɗaya ya yi saranda sai ce kai aje duk wanda yake ɗauri a kurkuku akan wannan abin a sake shi tukuna sai ya duba al'amarinsa to nan ne aka aika da ba a mai da Imam Ahmad babban kurkuku tun bayan rashin lafiyarsa to sai aka saki Imam Ahmad a shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu kun tun daga shekara ta ɗari biyu da goma sha hudu shekara wajen goma sha nawa ana abu ɗaya an faɗa masa jini an har sai da ta kai ana dukansa nama yana fitowa daga bayansa da naman aka da jinin ake dukansa a fito da shi da hankalinsa a komar da shi a sume sai an yi jinya sa ya warke sannan a dawo a sake tusa dukan kawai sai ya ce alkur'ani halittar sa aka to sannan ne daga baya sai aka bashi aka saki Imam Ahmad amma aka hana shi ba da hadisi yana so ya ba da hadisin amma dole aka yi haƙura baƙi ibn makhlad al-qurtubi ya to tun daga Spain har zuwa kuma don ya koyi hadisi a wajen Imam Ahmad. Amma tun a hanya shi bai san abin da ke faruwa sai da iso garin shekara da shekaru yana tafiya duk guzurinsa ya ƙare sai da iso garin tukuna ya ji labarin cewa ga halin imamu Imam Ahmad yake. Ya je ya kama ɗaki a otal tun a lokacin akwai otal. Ya je ista'ajara fundukan ya kama ɗaki a otal ya zauna tukuna ya dinga tunanin to yanzu komawa zai shi wallahi ba zai iya komawa. kawai duk abin da zai faru ma ya faru kawai to gidan Imam Ahmad ya ce masa to Allah ta malam ya yi sallama da Imam Ahmad a ta Imam Ahmad saboda an hana shi gana ga mutane me yake tafa da kai ya ce ga ta malam na taho ne daga can kuwa duniya na zo in koyi karatun hadisi a wajen Imam Ahmad ya ce Allah ya Allah Allah ya gyara maka ka shin ka taho ne daga gari kaza daga magrib kenan yace ai amirul mu'minina daga ifriqiya ma'ana tunisiya kenan yace to ai daga nan ma sai an hau jirgin ruwa kafin a je garin mu ya ma'ana ce kai to yace ma ahwajani ila an sa'ida mislak wallahi ba wanda ya kai na sha'awar ya taimaka wa irinka kaji malamai ɗalibai suke nema su koya musu ya ce amma sai dai watakila ka ji labarin halin da nake ciki an samun dokar rashin ba da hadisi yanzu mata ta tsantsan yake sai ya ce gaskiya ba zan koye maka ba na ji amma ba yadda na iya sai ce to yanzu ya za a sai ce to ya ya imam ni ina da shawara inda dai ba Allah ne ya hana ka ba da hadisi na ba ko ya ce me zai hana ka bar ni in je in yi shiga almajirai in saka yagaggun kaya Ki ɗauko kwano in taho ina bara zan tsallake ko ina sai in shigo gidanka idan na yi bara sai ka taho kamar za ka bar sadaka daga lokacin da ka fara fitowa daga gida sai ka fara haddasa na haddasa na ɗinkan ka ƙara so ka ƙara da hadisi ya ce ko hadisi ɗaya ka bar ya isha haka yake yi imam ahmad ya ce ka yadda da haka ya ce eh ya ce to amma da shari'i sai in ba za a ganka a wurin karatu Dan almajirai ba sa zuwa karatu almajirai a cikin su suke in ma sun zauna karatun Allah Allah suke a tashi su fita sai ce shi ya yadda zai haka ya je ya samu kaya masu datti ya gagu ya ɗauko kwano sai ya tsallako kowane gida sai ya tsallako sai ya zo kofar gidan ya ba sai ce al'ajara rahimakumullah ku zo ku samu ladan Allah ya muku rahama tinkis tinkis imam Ahmad sai ya ɗauko gurasa قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه yana ɗan sanda a hankali da ya jefa mai gurasa sai ya juya a haka ya dinga daukar hadisai ya dinga daukar hadisai har Allah ya sa shi ma wasiki ya mutu da ya mutu sai almutawakkil yanzu Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma shine dama ya ki tunun wannan aqidar yana zuwa yasa aka fara neman Ahmad ibn Abi sai ya gudu kuma shi ma Allah ya jarrabe shi shi Ahmad bin Abi Dawud din ya mutu wulakanci sannan shi kuma ya ce da Imam Ahmad ya koma ya ci gaba da karatunsa ya ce duk wani wani mutum da aka san an bakanta masa a tattaro mutanen ya matso da su ya kusanto da su kuma ya ce duk wanda yake da waccan bakar aƙidar ta kafirci a je a kama shi ya mutunta su Imam Ahmad ya girmama su to shine Allah ya yaye mana wannan masifar wanda da Imam Ahmad ya yarda ya amsa a lokacin to wallahi da duniya ta halaka duk malaman duniya za su dinga rawaitowa da tuni har yanzu ana da wannan aqida yasa lalacewar malamai lalacewar al'umma ce baki daya tsayuwar malamai da jajirce wasu komai talauci komai rinti komai bala'i duba ga almajiran annabi isa sanda suka yi imani da Allah lokacin da aka bata aka lalata addinin aka shigo da sarrai ciki lokacin Paul Shaul amma da suka tsaya suka jajirce su waɗanda suka rayu da Annabi Isa aka aka dinga yanka su ana gicciye su ana kona su Barnabas an ce kashe shi akai a ah, wannan Yohana kashe shi yi ka dukkan su wannan manzannin Annabi Isa dukkan kashe su yi da waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ma waɗanda suka zo bayan manzannin haka dai aka kakkashe su shi yasa malamai kullum su ne ke da alhakin tsayawa da jajircewa da tsayuwa akan tafarki domin in suka tsaya akan tafarki to kowa ma zai tsaya akan tafarki to wannan game da kissa kenan abin da na kawo muku ita saboda abin kunya ne kan taba dalibin ilimi ahlus sunna bai san da Allah ya wa Imam Ahmad domin da ita ya zama Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a har malamai suna cewa ma mutane biyu ne Allah ya ceto addini da su sai na abubakar domin lokacin da mazala sama ya rasu da yawa daga cikin mutane sun yi ridda. wasu sun daina ba da zakka wasu sun yi da'awar annabta amma sai na abubakar ya tsaya ya jajirce aka ji duniyar nan ya daga kafa ce wallahi ba zai daga kafa ba har Allah ya dawo da addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya shi sai kuma Imam Ahmad lokacin mihina da wannan mihinan ne ya zama Imam Ahmad shi sa ake cewa Imam Ahmad sunnati wal jama'a mun gode wa Allah da Allah ya sanya mu cikin ahlus sunnati wal jamaa to wannan shine ana karantawa a wannan babin matakila muka wuce duk sanda muka tafi mas'alar kalamullah sai dai mu ce kamar yadda muka yi bayani a cikin suratul tauba idan da rai da lafiya حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون نعم كيف يكون للمشركين

subhanahu wata'ala ya gama ambatan yadda ya barranta daga mushrikai ya kuma sa manzon sai warware alƙawarin da ke tsakaninsu wataƙila wani zai iya jin tausayi a zuciyarsa ya ce kai da an ɗan daɗa ɗaga musu ƙafa mutanen nan da aka ɗan jarraba su ai ya kawata kun sa akwai wannan sympathizers wanda su a ganin su kullum ko barawo aka kama aka yi masa hukunci su ga da an dan kara masa dan abin nan da bai da watakila ya yi kaza ko akwai tambayar da take zuwa a zuci da kanta cewa wannan muta. kai shi wani magani yake a tashi dan da aka koro shi daga aljanna kamar da an kara masa chance eh bana akwai wani nan tafsiri ake yi yake ban san dai ba da irin labarai na waƙi tunda ba ilimi bane shi tafsiri ake yi ashe shi tunda ake magana shedan din nan shi ya ba ya fi goyon bayan shedan din magana yake kamar ba masa adalci ba malamin da yake tafsirin wannan akan da ya faru ni na rawaito daga wanda ya rawaito daga wanda abin ya faru a gabansa kenan isnadin tsakanina da mutum da abin da ya faru a sa ina jin mutum uku ne to saboda haka eh, lallai fa mala yace sahihi ne ba to saboda haka shi wannan ba Allah yana dan kishingide ana tafsiri a masallacinsa to shi malami mai tafsiri shi ma ba wai malami ne irin masani ba irin da yan arakito nan arakito can ne to yan labarai sai ya kawo wani wata kissa ya ce ma babu ita ma a cikin littattafan ilimi wai daga baya ba annabi Adam ya mutu sai shedan ya zo wai yana tuba ya ce da Allah dan Allah a yafe masa shi dai yayi kuskure wai sai Allah ya ce masa wai fa ƙarya ne fa ba haka ba wai sai Allah ya ce masa to shi kenan in kana so a yafe maka sai ka je kabarin annabi adam ka masa sujada sai ce ba Allah yana da ran masa ba sai da ya mutu ba Allah nan sai muke ce haka muke so ko da na ji sai ce ai haka namiji yake aka ce saboda mutu to yaya a ba aka kore shi to bi kenan shi a gaba ɗaya kissan ma shi kamar ya mafi ganin kenan iblis kamar ma su ya zubillah to wannan kaga wannan aqida ce akwai hadari a cikin ta to dan kar a bar maka ma wani majal na tunani ko da tambayar za ta zo maka cewa ya ba za a ƙara musu ko can ɗaya ne a ƙara musu sai Allah ce to kai fa yakunul na ahadu ya ma za a yi a ce wai an ƙara wa mushrikai wata dama ta alkawari da za a yarjejeniya ai ba zai yi ba kaifa da al na ahadin inda inda Allah wa inda rasulih Allah ya yarda manzo Allah sama ya kulla alkawari da su ai ba zai yi ba illa allazina ahadtum min al-mushrikeena haka illa allazina ahadtum inda al-masjid al-haram wa'anda ma za a iya ƙara bawa dama in ma dama ce sai dai wa'anda kuka yi yarjejeniya da su a cikin masjidin haram su wa'annan a iya yin alƙawari da su amma in ba irin wa'annan ba yaya za a yi ma a ƙara ɗaga musu ƙafa saboda kun san yadda suke da gaba a cikin zuciyarsu da kuma irin shakiyancin da suka dinga yi da wasa da damammakinsu da yadda suke burin ina ma dai a ce babu ku a ban ƙasa ya za a yi a ba su dama sai Allah ya ce fa da kuma, to su ma wayancan ɗin da aka ɗaga musu ƙafa wanda banu rata, da banu jazimata da kuma wato banu wannan ku za'a? wayannan ƙabilun guda uku sune ƙabilun kinana wayanda suka rattaba hannu tare da manzon Allah sallallahu tun a lokacin Hudaybiya Banu Addil Bun Bakar bin Abdul Manaf ibn Kinana su ma suna ciki suna kabilu na hudu amma su sun warware alkawari da su da Quraishu to kun ga amma wayannan guda uku da basu warware alkawari ba kamar yadda muka yi bayani a baya to su din su ne allazina ahadtum inda masjidil haram shi kuma haram ya shafi masallacin Ka'aba da kuma wuraren da aka shata aka ce harami ne wanda daga gabas da yamma da kudu da arewa ko ina yana da boda an gane to bodar harami idan kai arewa masu wato idan kai arewa masu yamma kusan tana cikewa har da hudaybiya saboda ita hudaybiya idan ka je hudaybiya daga farkon hudaybiya harami ne in ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi sai ka fita daga harami amma sai kana ne kana hudaybiya saboda ka ita hudaybiya wani bangare nata harami ne wani bangare nata ba harami bane to inda aka yi sulhun a daidai cikin inda harami ne shi Allah subhanahu wataala ya ce illal ladzina ahadtum inda al-masjidil haram sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su lokacin hudaybiya a cikin hurumin masallacin Allah mai alfarma da dama a shari'ance akan ce masjidil haram ba wai ana cewa masjidil haram amma ba wai ana nufin ƙwaryen masallacin ba ana nufin makama kamar yadda za mu ji a ayan gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mushrikuna najasun ya yaqrabul masjidal harama da aka tashi fassara abin sai aka ce kan ma su zo maka inda maka gabaki ɗayan ta harami ne to illal ladina ahadtu wa'anda ma za a iya ɗaga musu kafa a ƙara musu lokaci sai dai wa'anda kuka yi alƙawari da su wanda ba su warware alƙawarin ba cikin ƙabilun nan guda uku da kuma irin su abin nan wannan banu aslam su ma tun da ba su warware alƙawarin su ba wanda kuka yi alƙawari da su inda masjidil harami a nan hudaybiya wacce ita ma tana cikin masjidil haram to fa mastaqamu lakum abin da suka yi da gaske suka tsaya tsayin daka ba warware muku alkawari a kai ba to fastaqimu lahum kuma ku tsaya musu a daidai wurin amma kishiyar zancen idan suka warware to ba zancen kuma ku tsaya wa in ma da min qaumin kiyanatan fabbiz ilaihim ala sawa saboda addinin musulunci ba addini na tsoro ko walawala ba amma taqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqina lallai Allah yana son masu takawa kuma daga cikin ayyukan takawa shine idan aka yi maka adalci kai ma ka kamanta sai Allah subhanahu wataala ce to kaifa ta yaya ma za a yi a ce wai a ƙara ara musu wata dama bayan wa in yazharu alaikum in suka ci nasara akan ku suka samu galaba akan ku la yarqubu fikum illan ba za su kula da alfarmar Allah ba game da abin da ya shafe ku illan sai ya zama Allah ke kulayar fikum illan ba za su kula da alfarmar zumunci ba kulayar fikum illan ba za su kula da alfarmar ƙawancen da ke tsakaninku ba wala zimma balle wani alkawari kuma wallahi haka ne in dai kafiri ya samu dama a kanka musamman kafiri na yaƙi to a lokacin za ka ga yadda ake kafirci ku dai in ku kuke mm. mulki za a ce ai ya kamata hannu ya san na gida one nation one wane ne one wane ne ko ba ka bane to da kuma shugabannin mu sai su ce eh, gaskiya haka ne fa we have to be nationalist it's good to tamper justice with mercy yes go and tamper justice with mercy su kuma in suka zo za su nuna maka su suwaye a kan shai ba ce ka zarci kowa ba amma kai wa mutanenka adalci ka ba su abin da suka cancance shi ba zancen kunya ta karar su wane da wane domin su in suka tashi ba wai za su ba wa nasu abin da suka cancance su bane za su ɗauka a cikin naku ne masu ƙara wa nasu ko kuma kawai abin da muke so shine a kamanta mana adalci a yi mana abin da muka cancance shi kar a ƙara mana to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan suka ci nasara a kan to maganar wai a ce wai akwai Allah ba sa kula da abin da ya shafi Ubangiji za su yadda suka ga dama ne a magana akan zumunci ko da uwa ɗaya uba ɗaya kuke in dai addinin nan ya shiga tsakani to fa za ka ga bambanci ɗari bisa ɗari idan kuma baka yarda ba ka je ka tambayi mutanen Taraba ko ka tambayi mutanen Plateau musamman a shekarun baya a gwamnatin can da ta shuɗe ta tara zuwa biyu da da ta da bakwai zuwa ta da goma sha biyar, musamman a wannan lokacin inda za ka ga mutum yana musulmi amma ya samu indijin ma babansa da kakansa a nan aka su amma indijin ma bai sai samu balle magana aiki yawa ma yake magana kansila saboda in dai suka ci nasara a kanku Allah ya ce in ya yaskafukum da lakum a'da'a in har suka kame ku suka tare ku to za ku ga inda ake kiyayya wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun sai sa Allah ce dan taba'akum arhamukum wala auladukum magana wai zumunci su san da ita ba to Allah ya ce la yarqubu fikum illan wala zimma Allah ya ce yurdunakum bi afwahihim maganar dadin baki dai za su zo su rinka kokarin yaddar da ku da baki amma wata aba qulubuhum zuciyarsu kuma ta ki adalci wa aktharuhum fasiqun yawancin su iska ne fasikai ne fasiki ko shine wanda iri iri zai fita daga dokar Allah yana sane To anan idan kun ji na ce muku kaifa wa in yazharu alaikum yazharu bi ma'ana yaghlibu az-zuhur shine ka ci nasara akan abu shi sa da Allah ya sa zulkar ne ya gina katangar ya wa Majuj sai Allah subhanahu wataala ya faɗa yake ba da labarin zulkar Zulkarnaini yake cewa masta'u an ba su iya su ci galaba akan ginin su hauro shi ba da haka az-zuhur shine al-galaba wa in yadhharu alaikum in suka ci nasara akan ku a siyasance ta fuskar tattalin arziki ta fuskar karfin soja to la yarqubu fikum shine kiyayewa la yarqubu fikum illan to lafazin illu an masa fassara guda hudu kamar yadda ibn jarir tabari al-imam suyuti a cikin abdul mansur Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shamqiti alayhi rahmatullah a cikin Al-Azm namir da sauran da yawa daga cikin malamai sun nakalto maganganun malamai akan abin da ake nufi da illu magana ta farko suka ce illu din nan tana nufin Allah amma asalin kalmar ilu ilu wanda sunan Allah ne da yaren Ibraniyanci watakila kuma da yarurrukan da suke kama da Ibraniyanci kamar al-lughatul aramiyya language to su a can za a ce Allah sai a ce ilu da aka shi sa Jibra'ilu, Mika'ilu, Israfilu, duka bawan Allah bawan Allah ilu ɗin shi ne Allah. Kuma ma lokacin da aka yaƙi Musailimatul Kazzab, da aka kamo mutanen Musailima, sai na ayyukan da yake musu tambaya, sai yake ce musu, me da me yake ce muku suka ce ai ya ce mana an mana wahayi an masa wahayi shi ma an sauka mai da alkur'ani karanta ku karanta min inji sai sai wai alfilu filu wa ma adraka mal filu la hazanabun wa zailun wa khurtumun tawilun wa ka'annahuma mirwahatan shirme dai gashi nan wal wazari'ati zar'a ina rantsuwa da masu shuka shuka wal hasidati hasida ina rantsuwa da masu girbe shuka wal wal khabizati khubza ina rantsuwa da masu gurasa wal akilati akla wane ne sai na abokan ya ce wallahi ma ya kuruji haza min il wallahi ma ya kuruji haza min il na rantsa da Allah wannan magana ba za ta zo daga illu ba Allah ke an samu a cikin nusus na alkitabul muqaddas bible kenan wato kamar a cikin littafin Markus book of Mark sura ta goma sha biyar aya ta talatin da hudu haka da malam Abdullahi book of Mark uh, chapter 15 verse 34 lokacin da eh, wato kaman karfe uku bayan azahar a nuska ta larabci kenan amma kuma a nuska ta turanci ana fassara shi da tara awa na tara a lokacin annabi isa shine yasu kenan a nuska ta larabci kamar lokacin ko da za a ɗaukaka shi ne zuwa sama yake ta ittihali zuwa ga ubangijinsa yana faɗa da yarensa watakila yaren nasa ya fi kusa da lugha aramiya yana cewa eloi eloi lama shabaktani a nisa ta larasi lama shabaktani yana wanda fassararsa shi ne ilahi ilahi limadha taraktani ilahi ilahi limadha ni. my lord my lord why are you me? why have you forsaken me ubangiji na me yasa ka bar ni to nan iloi iloi ko illu illu kenan wasu ina ji suna furta suna cewa eloi eloi amma kamar ya fi kama da illu illu ko ilu ilu saboda ya dace da wancan isra'ilu azara'ilu mika'ilu sannan shi kansa annabi yaqub ai sunansa kullu ta’amika na hillan libani kaga an kira shi da suna Isra'il bawan Allah kenan saboda Isra'il yana nufin wato ilu ɗin tana nufin Allah to shine wasu daga cikin malamai suka ce da ake nufi da illun din nan la na fikum illan ba za su kula da illan ubangiji ba kuma wannan haka ne in ka to a waƙi idan arni ya tashi yin annancinsa akan musulmi baya wani tunanin Allah gashi ne zai taimaka ya yi imani da Allah amma idan ba Yahudi ya tashi yi wa musulmi abin da yake masa in ka koma ka ce a cikin littafinsa aka ce wa musulmi haka wannan maganar littafi kai ka santa shi wannan san zuciyarsa ne layar kuma na fikon illar. ai dama shi kafiri abin da ya sa aka ki a amince masa saboda tukunna Allah ma bai ishe shi ya kiyaye haƙoƙinsa a kansa ba. Wannan ita ce fassara ta farko cewa al'illu ana yana nufin wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu kuma suka ce, abin da ake nufi da illu yana nufin alƙaraba. zumunci kenan, layar ƙubu na fikun illan, ai layar ƙubu na fikun, layura'u na fikun ƙaraba, bal na wa in kuntun min qarabati za su kashe ku ne ko da 'yan uwansu ne ku kuma haka ake ko a yaƙi suna neman ku ne kuna neman su inda zai ga ɗan uwansa uwa ɗaya ba ɗaya ba zai sassauta masa ba muddin aƙida ta shiga tsakani wannan kuma larabawa dama suna amfani da illu da ma'anar karaba wanda al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya kansa da rahama ya kawo misalin baitin tamim ibn muqbil wanda yake cewa afsadan nasa أفسد الناس خلوف خلفوا قطع إلا وأعراق الرحم قطع إلا أي قطع rahima. da suka suka yanke zumunci ai qatta'ul qarabat haka Hassan dan Sabit Allah ya kansa da rahama Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda yake cikin diwanin sa yana cewa la'amruka inna illaka fi quraishin ka illil fil min ri'alin ni'ami la'amruka yana so ya soki wato wani wanda yake danganta kansa zuwa ga ƙwarin shawara ce la'amurka na rantse da ubangijin da yake kula da shekarunka da rayuwarka inna illaka min zumuncin zumuncinka da nasabar ka zuwa quraishawa ka illun fili ko kuma ka illun dhi'bi min ri'alil ni'ami kamar tura ce da za ta zo ta ce wai ita ma kanwar ko yassu barewa ce ta ita ma ɗakin su ɗaya da barewa ƴar wa da ƴar kani suke kaga ai ina ana zumunci kaga ai a haka dai kai ka san ba haka bane to kaga shi ce la'amruka inna illaka me illaka ai inna qarabataka to shi sa la yarqubuna fikum illan ai la yarqubuna fikum qarabatan haka al-illu yana zuwa da ma'anar al-qaraba wasu malaman kuma suka ce wato la yarqubuna fikum illan ba sa kiyaye illan wato alƙawari sai zama al'illu bi ma'ana al'ahad ko kuma al'illu bi ma'ana alhil shi shine alliance to magana game da abin da ya shafi al'illu da ma'anar alliance kaga ai akan zo a yi alliance da musulmai da kafirai ko amma based on wasu agreed terms wasu yarji wasu ka'idoji to nan ba za a yi kaza ba za a yi kaza kuma za a yi kaza za a yi kaza to in kafircin kafiri ya tashi wannan alliance din da kuka yi wannan hadakar da kuka yi ba ruwansa da ita kai ne zaka zo ka dinga fada references ka ce ga fashi nan a section kaza sub section kaza kaza fa aka ce ga bylaw ya ce kaza to kai ka san shi kai kake mutunta shi lokacin da ya tashi abin sa ba ruwansa da kai to yanzu mutumin da yake wannan shi zaka ƙara ɗaga wa kafa wa in yazharu alaikum amma fa in kaga ya ya sassauta maka kafin ya ci nasara akan ka ne wannan kan sai ya faɗi mai maka sujada in ya san a gaba kake da shi amma in ya ci galaba akan ka la yarqubuna fikum illan malamai suka ce eh tabbas illan din nan ana ta ana nufin alhilfu ana nufin alliance domin ma an samu a cikin waƙoƙin larabawa suna faɗar haka sannan kuma illan ɗin tana zuwa da ma'anar alkawari rubutacce wanda a gashi nan a cikin sai to abinda suka ce suka ce to amma idan muka ce illu tana nufin alkawari mun yadda laraba suna yi to zimma kuma me take nufi ita ma alkawari take nufi to in mun tashi fassara sai mu ce la yarqubu fikum illan ba sa kiyaye alkawarin da ke tsakanin ku wala zimma to shi kuma me za mu ce ba kuma sa kiyaye alkawari wani ya zama tautology kenan gaskiya sai ba tautology bane wannan ma wani fanni ne na balaga a larabci shine min babu izafatin shay'i ila nafsihi ko an sha'i shay'i ala nafsihi a kawo abu kuma a sake dora wani abu a kankin kansa saboda wato manufa ta balaga kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa wanda shine kaga allazi wannan relative pronoun ne wanda shine ubangijin da khalaqa ya halitta fasawwa wallazi kuma shine kaga an ce wallazi ai da za a iya cewa allazi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa akhrajal mar'a amma sai aka yi ta dora allazi akan allazi allazi akan allazi domin dai a ƙara ƙarfafa maka an gane allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhrajal mar'a to Allah ce la yarqubu fikum illa malazimma yurdunakum bi afwahihim kawai shaci faɗi ne iya magana fatan baki ce wata aba qulubuhum sannan zuciyarsu ba a san ransu ma kuke yadda kuke ba wa aktharuhum yawancin su fasikuna fasikai ne wanda ba su yi Allah da'a wannan mu aktsaruhum din abinda take nufi an ce wa aktsaruhum yawancin su to amma al-muradu bi kullum. kullu sai dai adalci na musulunci yasa yayi amfani da kalmar aksar domin akwai wa'anda ba musulman ba Wa'anda matsalar su kawai shine rashin musulunci amma za ka zo ka same su da rikon amana da haƙuri da tausayi da kau da kai da kamantawa da mutunci ba su yarda tsarancin su ma ya bayyana ba in suka ganka kana wasa da addinin ka zaka ga su nuna maka ɓacin rai su nuna maka kula da addinin ka burin su shine ka ci gaba da yin aikinka ka akan harkar da kake wata ilma zo ce kai musu addu'a to wa'annan ko da cewa kafirai ne wal kafiruna humul fasiquna zalimuna amma dai a idan wanda bai san mai fasikanci sai ce to in mu kun rena mu ɗan nan fa da za Allah ce wa mafi yawancin su fasikuna wato masu warware alƙawari ne da abin da kuka zauna kuka kulla tsakaninku da su ishtaraw bi ayatin lahi samanan qalila suna siyar da ayoyin Allah Samanin qalilan wato da kuɗi kaɗan innahum sa'a ma kanu ya'maluna lallai abin da suka kasance suna aikatawa ya munana ayo fasaddu an sabilihi sai su siyar da ayoyin Allah domin su karkatar da mutane ga birar da farkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'maluna lalle abin da suka kasance suna aikata suke aikatawa ya munana la yarqubuna fi mu'minin illan har yanzu dai ba sa kula da ubangiji da alfarmarsa zumunci da alfarmarsa alƙawari ko ƙawance da alfarmarsa in dai akan abin da shafa mumini wala zimma ballatana alƙawarin da kuka kulla tsakaninku da su wa ulaika humul mu'taduna su waɗannan ɗin da aka ce ku warware alƙawari da su su ne fa cikakkun ta'adda masu wuce gona da iri masu ƙetare haddi da iyaka to kai fa yakunu lahum ahadu ta ya za ku ce wai a zuciyarku kuma har ya kamata a ƙara musu lokaci ko a musu alƙawari amma dai wa'ancan allazina ahadin inda masjidil haram su kan wa'annan an ce ma fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatin su wannan a iya barin su har zuwa lokacin da contract din ya dan yan uwa za mu dakata a nan sakamakon lokaci da ya zo mana in Allah ya kai mu ayoyi biyun ƙarshen nan da muka karanta su za mu sake fito da su fili domin jingina su zuwa ga maganganun magabata dan ya zan tafsirin ba namu bane na magabata ne har dai mafahimci ne Allah subhanahu wataala yake nufi a cikin littafin sa abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya kai mana ah, akwai